A ranar Alhamis da ta gabata ne aka kammala zagaye na farko na gasar cin kofin Afirka da ke gudana a gasar Kamaru. Babban abin mamaki shine Algeria da aka yi waje da ita wacce take rike da kofi bayan karawarta da Ivory Coast inda aka lallasa ta ci uku da ɗaya. duk ƙasashe da suka zo na ɗaya da na biyu a rukuninsu sun yi nasarar zuwa zagaye na gaba yayin da ƙasashe hudu da suka zo a na uku da ƙirga mai yawa suka yi nasarar cikata ƙasashe goma sha shida na zagayen gaba hukumar caf ta fitar da jadawalin yadda wasannin zagaye na biyun za su kasance a nan ne burkina faso za ta kara da gabon sai najeriya da tunisia guinea kuma za ta fafata da gambia yayin da za a kece raini tsakanin kamaru mai masaukin baki da comoros Sauran wasannin na zagayen sun hada da karawa tsakanin Senegal da Cape Verde sai Morocco da Malawi. Ivory Coast za ta fafata da kasar Masar yayin da Mali za ta kai Cireni ita kuma da Equatorial Guinea. Mun buƙaci sharhi daga bakin Zakari Ramzi masanin gasar kwallon kafa a nan Yawunde kan yadda ya ga gasar za ta kasance. Eto eh Muhammad Bashir Ladan ba a san maceto ba sai miya ta ƙare. saboda kan ga yanayin wannan gasar ce kofin nahiyar afirka da ke gudana a kasar kamaru a gaskiya idan ka duba su kananan kasashen nan na taka gani musamman ma kasar kafet da kasar comores domin ba a tata cewa ita comores wacce eh, tsibiri ne ta zo wannan gasa karon farko da ita da gambia za su iya yin abin a zo a gani ko kuma abin mamaki abin mamaki mai sa saboda idan ka duba yadda ta yi waje da ainihin kasar ghana wacce ba a gane ma wannan kasar ba kuma idan ka duba kasar ghana kasa ce wacce a koda yaushe ta shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ba ta fita sai bayan ta zo wato matakin eh, gab da na karshe wato semi final kenan kuma idan ka duba shauran kasashen kamar kasar algeria wacce a gaskiya ta zo da mamaki domin tun karon farko algeria dai yayin da ta shiga wannan gasa wasanta na farko sai ba a gane mata ba kuma idan ka duba algeria fa ta zo tana da dauke da wasanni kimanin 34 wadda ba a ci ta ba to ka gani ita ce ta biyo a duniya bayan kasar italiya da wasanni 37 da ba a ci ta ba to amma kaga a halin yanzu wannan gasar ya nuna cewa ita kasar algeria dai ta wani bangare idan an duba ba da tabuka wani abin a zo a gani ba maza maza ta kasance tana cikin wato matsala to idan ka duba kuma eh, shauran kasashen musamman ma kamar kasar kamaru ko kasar najeriya kasashe ne wadda ainihin su ma suka saba ire-iren wa'anan abubuwan amma ta wani fanni saboda yau idan ka duba kasar kamaru kasa ce wacce ta yi wasannin ta uku ta samu maki bakwai kuma idan ka duba najeriya ita ce gwarzo wacce ta samu maki tara a wasannin uku wasannin dai za a fara su daga ranar lahadi mai zuwa da karawar gabon da burkina burkina faso da la'asar sai kuma najeriya da za ta kara da tunusiya da karfe 8 na yamma agogon najeriya da kamaru muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a kasar kamaru